ki fara gaya min sunanki da irin sana'ar da kike yi. Ah, assalamu alaikum. Da farko dai suna na Firdausa Sani. Shi me ya ja ki har kika fara sana'a? To na fara sana'a ne kawai da ke da na zo na ga yanda yanayin kayan suke da yadda ake siyarwa na ga akwai ɗan riban da zaka samu ba laifi. Ki gaya min dalilin da ya sa kika fara sana'a kuma shin da ƙaramin jari kika fara sana'a ko ko da babba ya aka yi. To sai na ga ya ka zauna haka baka komai so sai na ɗan fara shi da ɗan ƙaramin jari tukunna ma. ina ga ma jarin bai da yawa da kaman guda biyu na fara tukunna aka bani kuɗi na. A gida kike sayar da kayan koko kina fita da su wani waje ne? Ina nake sayar da kayan don ina amfani da wannan WhatsApp ne social media da kuma Instagram haka. so idan na saka hotuna in aka gani wani yana gani zai ce wannan yana so nawa ne in faɗi kuɗin in daidai yadda za ka siya ne sai mutum ya ce yana so sai in tura account a saka kuɗi to ana tura kuɗi ni kuma washe gari sai in tura mishi duk garin da yake so a mota kenan in kuma za ka iya biya daidai da sauran da kake so sai in saka a jirgi ta airport a kai maka har gida amma kowanne kaiwa da kuɗin da za ka biya shi sannan kuma ba laifi dai alhamdulillahi dai muna sa mutum da dai a gida kake baka biyan kuɗin shago. Ya batun bashi yanzu zaki ga duk cinikin da ake ta bashi ne yake karewa da masu bashi. Eh to wasu kuɗi hannu nake da ke kakan sa online haka wasu za su turo maka kuɗi hannu ne wani kuma za ka ga inda sanayya zai ɗauka bashi ne to wani lokacin gaskiya ba a biya ta daɗi ka ta je ka kada kenan kana ta biyan kuɗin nan wani yakan fito gaba ɗaya wani kuma gaskiya a kakkatsa yake fito. Na fara na ga ma da jari na fara kawai na je kasuwa ne zan yi na siyayya sai na ga lasis ɗin haka sai na musu hoto sai na sassaka a whatsapp to ina sakawa sai kowa ya dinga gani yayi kyau yayi kyau nawa wannan nawa wannan sai na faffada musu kuɗin to ina ga mutum akwai mutum biyu da suka gani sai suka turo min kuɗin to sai na je koma na siyo musu na tura musu to daga nan da na ga mutane sun ɗan fara tattambayan suna son kayan to sai na ɗauka dama ina da wani dubu ɗari haka sai na ɗauka sai na fara siyo kayan da shi to da haka na fara zanci har kuɗin ya ɗan kai ba laifi yanzu. To madalla malama lama da fatan Allah ya bunƙasa sana'a baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.